من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما يهتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marice na asabar biyar ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin alkulafa urashidun wanda ke unguwar agege a cikin jihar lagos in ba manta ba a jiya muna karatu a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa mimman haulakun min al'arabi munafiquna aya ta ɗari da ɗaya cikin suratun tauba to amma yanayi na ɗaukewar wutar lantarki ya sa ba mu ƙarasa bayanin da ya kamata a ce mun kammala ba dole muka tashi da haka yau insha Allah ramma zai maimaita mana ayar sai mu tashi daga kanta kuma wannan shine darasinmu na biyu ko na hudu kai darasinmu na hudu a cikin sura mai Allah ya ce وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم kusan dukkan bayanai sun gabata illa iyaka wata gaba ɗaya biyu zuwa uku zan ciran mana a cikin wannan ayar gaba ta farko faɗin Allah maɗaukacin sarki la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kai baka san munafukai ba mu mun san su kuma mun yi bayani a jiya cewa munafukai iri biyu ne akwai munafukan da munafurcinsu su ya kai ya fitar da su daga musulunci akwai munafukan da munafurcinsu bai kai haka ba waɗanda munafurcinsu ya kai su fita daga musulunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yanke musu hukunci akan a haka za su mutu waɗannan da yawansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san su Allah ya gaya masa su su ne wanda Allah maɗaukin sarki ce ko sun mutu kada annabi ya musu sallah kuma su ne wanda manzan Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da zai roƙa musu gafara sau saba'in Allah ba zai yafe musu ba to irin waɗannan munafukan munafurcin su ya riga ya gawurta kuma ya fito fili wanda daga cikin su akwai Abdullahi ɗan Ubayyu dan Salul wanda ake wa laqabi da ra'sul munafiqina wa ra'isuhum kan munafurcin Madina kuma shugaban munafukan Madina duka waɗannan munafukai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Huzaifa ibn al-Yaman ya ba shi labari ya gaya masa sunayensu su goma sha biyar ya ce kaga da wani da wani da wani duk da kana ganin muna zaune da su muna tare da su muna sallah da su amma 'yan wuta ne da shi yasa ake wa huzaifa laƙabi da sahibu sirrin nabi ma'abucin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam domin da annabi ya gaya masa kuma yake karka gaya wa karka gaya wa kowa ka kyale su haka irinsu ne wanda na umar ya ce annabi ya ba shi izinin ya sassare musu kai ya kashe su a huta saboda kullum kokarin su ga yaya za su ci dunduniyar manzo Allah suke kokari suke su ga za su hada baki da arna a cutar da annabi ko a cutar da musulunci ko a cutar da musulmai to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siyasar zaman tare sai ce da sayyidina Umar kakka taba su kyale su kai la ya tahaddasa nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu domin waɗanda ba su sani ba in suka ga mun kakkashe irin waɗannan mutanen sai su yaɗa cewa shi muhammadu na kusa da shi ma bai tsira daga wajensa ba abokansa ma kashewa yake yi alhalin kuma su waɗannan mutane ba su habbai ba ne ba musulmi ba ne sun dai zo ne sun shiga rigar musulunci don su yaƙi musulunci daga cikin gida na fata an gane wa irin waɗannan munafukai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san su kuma yayi bayani a kansu da haka duk wata aya a cikin qur'ani kamar yadda muka buga misali a jiya wacce za ta nuna cewa annabi ya san munafukai to irin waɗannan take magana duk wata aya da za ta nuna annabi bai san munafukai ba to irin ɗaya ɓangaren take magana domin kamar yadda na gaya mana a jiya hikimar Allah idan ya san zai yafe maka baya tona ma asiri amma idan ka riga ka kai ƙarshe ka kai matakin da Allah ba zai yafe maka ba to ka rinka ganin tasku kenan zai kunyata ka a duniya kuma a je lahira ya kunyata ka kamar yadda na bamu labari da kissar annabi Musa da wancan banu Isra'ili wanda yake wa Allah laifi a boye kuma Allah subhanahu wata'ala ya rufa masa asiri daga baya ya tuba annabi Musa ya nemi a gaya masa Allah ya ce ba zan gaya maka ba ai na riga na yafe masa na riga na sasanta da shi sannan sakamakon haka ne yasa sayyidina Umar dan Khattab duk lokacin da aka yi mutuwa a madina bayan manzo Allah ya bar duniya idan umar ya zo zai yi sallar gawa sai ya leka a cikin sahu ya ga huzaifa idan ya ga huzaifa a cikin sahu to ya san wannan mutumin da ya mutu baya cikin munafukai wanda Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi amma Umar da an yi mutuwa ya zo kan gawa ya leka bai ga huzaifa ba shi ma sai ya bada uzuri ina zuwa sai ya tafi wata rana sai, Umar ya tsare Huzaifa yace ga ya mun tsakaninka da Allah cikin munafukan da manzan Allah ya gaya maka Ya ce yan wuta ne akwai ni a ciki Huzaifa ya ce, wallahi babu kai a ciki amma kar ka sake tambaya ta daga yau ba zan sake faɗa wani ba dan sirri ne tsakaninmu da Annabi a barka za cikin gashinta to wannan shine babban abin lura ya yan uwa cewar da Allah subhanahu wataala annabi bai san su ba shi ya san su kaga wannan ya bambanta Allah da ma'aiki a zahiri ta fuskar ilimi ina masu da'awar cewa annabi ya san gaibu yaso da dama Allah yana cewa annabi baka san kaza ba mu muka sanar da kai baka sani ba ni na sanar da kai wa anzalallahu alayka alkitaba wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam وكان فضل الله عليك عظيما وبنجد يتي وأنزل الله عليك الكتاب ألا يسوكر مكة للتافي والحكمة كما يسوكر مكة لهكما شيني حديثا ذاك بيان للتاف النسو وعلمك ما لم تكن تعلم كما يسندك أبن دابك سنيبا وكان فضل الله عليك عظيما lalle ku falalar Allah ta kasance mai girma a gare ka da haka Allah subhanahu wataala shine masanin komai duk wanda ka ga ya sani Allah ya sanar da shi amma idan ka ce annabi ya san gaibu to kana nufin da shi da Allah daidai da daidai suke ta fuskar ilimi babu bambanci wanda kuma wannan ba zai yi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu qul la ya'lamu لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا أقول لكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وبجد يتوى عنده مفاتيح الغيب دم بوتن غيب عنده سنة هنن الله la ha ba wanda ya san su illa huwa sai shi kadai kuma yace kulka ce da su la ya'lamu ba wanda ya san man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba duk abin da ke cikin sama da kasa na gaibu illa Allah sai Allah kadai manzo Allah da kansa Allah yace ka gaya musu baka san gaibu ba qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba kace da su ni ban ce da ku mukullin taskokin arzikin Allah a hannuna suke ba wala a'lamul gaiba kuma ni ban san gaibu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa a hadisin bukhari yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah mabudan gaibu guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah sai ya karanto ayoyin karshen suratul luqman inna Allah indahu ilmus sa'a inna Allah indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولنا أبو بوغ دادير سوني أصل غيبه ba kuma wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ya san lokacin da alkiyama za ta tashi mala'ika Jibrilu bai sani ba duk da matsayinsa na shugaban mala'iku da haka wani mala'ika bai isa ya ce maka ya sani ba dan in akwai mala'ikan da ya cancanta ya san tashin alkiyama saboda matsayinsa to jibrilu ne dan duk a wajen Allah ba mala'ikan da ya kai jibrilu shine shugaban mala'iku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san lokacin tashin alkiyama ba wanda kuma shine shugaban yan adam duka in akwai wani ɗan adam da ya isa ya san lokacin tashin alkiyama da annabi Muhammad ne zai sani amma Allah ya turo jibrilu ya zo ya samu manzan Allah don su gwada mana samfuri mala'ika jibrilu ya zo ya tambayi manzan Allah akhbirni an sa'a gaya min yaushe za a tashi alkiyama a wace shekara ce a wace rana a wane wata a wane lokaci qala mas'ulu an hadi a'lam min as manzan Allah ce ni da kake tambaya ban fi ka kai mai tambayar sani ba ni da kai kunnan doki saboda sanin lokacin tashin alkiyama wannan sai Allah kaɗai. cewa ranar juma'a za a yi mazala ya faɗi wannan ko shakka babu a kwanakin sati a wace rana alkiyama za ta tashi a juma'a ne domin a juma'a Allah ya yi wa duniya komai fararta da kuma ƙarita, ta a juma'a aka halicci annabi adamu a juma'a aka sa shi aljanna a juma'a aka fitar da shi a juma'a ne za a tashi alkiyama mazala a hadisin muslim yace khairu yawmin tsala fihi shamsu yawmul juma'a فيه خلق Adam, wafihi أدخل Janna, wafihi أخرج منها wafihi تيب عليه وفيها تقوم الساعة في أيام وني أتكن كانكن ساتي شيني ون رانا الجمعة shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata halitta da kuka sani a duniya in ranar juma'a ta yi ko alhamis ta yi hankalinta a tashe yake tsoro take kada gobe ta zama ita ce ranar tashin alkiyama annabi ya ce mutane biyu ko halittu biyu su kaɗai ne ba ruwansu saboda sakaci da ganganci da wargi mutum da aljan shi mutum ana gobe juma'a ƙoƙari yake ya karɓo sababbin kayansa ya sa ana gobe juma'a Allah Allah yake a idar da sallah a ɗaura ma aure amma da tinkiya da akuya tashin hankalinta kada gobe ta zama ita ce juma'a ƙarshe to cewa kuma juma'a ne za a yi ai baya nuna juma'a ta wace shekara 2001 2003 a august a septemba a Julai ba wanda ya san ta wani wata amma dai juma'a ce da haka Allah kaɗai ya san ranar da zai tashi alkiyama subhanahu wa ta'ala Allah ya ɓoye haka don ya jarabu bayi don ya gwada kowa ya ga irin aikinsa domin in ka san juma'ar nan ne zuwa ce za a tashi alkiyama in ka shigo masallaci ka kafa goshinka a tas billahi lazi ba za ka daga ba har sai ranar ta yi amma Allah ba haka yake nufin mu ba Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dama mu ji daɗi mu ci jam'iya mu sa kaya masu kyau mu sha zaƙi to duk wannan in ka san actually ranar juma'ar da za ta sha alƙiyama baka isa ka samu sakewar yin waɗannan abubuwan ba wa yunazzilul ghaisa Allah shi yake saukar da ruwan sama saukarwa ta ilimi ya san lokacin sauka ya san adadin da za a saukar ya san ina ruwan zai sauka wanne za a amfana da shi wanne ne zai bukata ni wa Alamu ma fil arham kuma Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa ana nufin daga zaran mutum ya sadu da matarsa maniyinsa ya shiga mahaifarta to shi Allah yana kula da wannan maniyin ya san me zai yi da shi ya san shin maniyin zai zama mutum ko zai narke ya bi jikin uwar duk Allah ya sani babu cin karo da ilimin likitoci su sai ciki ya kai wata uku ko wata hudu ma kwana arba'in arba'in sau hudu kaga ɗari da ashirin kenan ko sau uku ɗari da ashirin kenan kaga wata nawa kenan hudu to sannan ne likita yake iya sanin me yake ciki a wannan lokacin ne ake fara scanning a wannan lokacin ne ake awo kuma ko shi likita baya sanin abin da ke ciki sai amfani da na'ura shi ku Allah babu wata na'ura ya san me ke cikin cikin to wannan shine waye alamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wata rai da ta san me zai faru gobe ko gobe ta kusa ko gobe ta nesa in aka ce gobe ta kusa bayan awa 24 gobe ta nesa ana nufin ranar tashin alkiyama ba wata rai da ta san me zai faru gobe da haka wa ma dari nafsu ma za ta tsibu gadan wa ma dari nafsu bi ayi ardin tamut ba wanda ya san a wace kasa zai mutu babu ila an haife ka a Lagos amma kana da garantin a Lagos zaka mutu a'a dan ba dole bane inda aka haife ka ya zama nan zaka mutu ƙasar haihuwa daban ƙasar mutuwa daban wani zai zama inda aka haife shi nan zai mutu wani kuma inda aka haife shi ba nan zai mutu ba da aka lalube ne cikin duhu to kaga waɗannan duk su ne mafatihul ghaib manzo Allah da kansa yake ba wanda ya san su sai Allah to amma da yawan waɗansu mutane suna tada jijiyar wuya su sa kafa su shura waɗannan ayoyin su ce ai dole annabi ya san gaibu kai in ka karanta ayoyin ka fassara su kamar yadda Allah da ma'aiki suka yi bayanin su kai ne mai laifi sai a ce kai ne makiyin annabi wannan ba daidai ba ne ba Allah ya fi kowa san annabinsa manza Allah ya fi kowa sanin kansa amma ya ce bai san gaibu ba sai ka zo kai ɗan karaɗi ka ce ya sani shi manza Allah ba a san da ƙarya ba a ta shi da ƙarya duk mutumin da kaga sai an masa ƙarya sannan matsayinsa zai fito to dama matsayin ba matsayin gaske ba ne. amma shi manza Allah matsayinsa na gaskiya ne da gaskiya ake bayanin matsayinsa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani gidan biki ana biki wata sahabiya daga cikin sahabban sa mata Rubayya bintu Muawwis ta yi aure sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mata ziyara to a lokacin ko shagalin biki ba a gama ba manzo Allah yana zuwa sai ya tarar irin ƴan matan na gidan amarya suna wakar biki ita zabiyar mai wakar tana ganin annabi sai ta yi masa baitin waka ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma gadi bikinmu ya yi armashi har ga annabin da ya san gobe ya zo Taki annabi ya dakatar da bikin ya dakatar da waƙan yace ce da za wa quli billazi kunci ta ƙulina la ya'lamu alamu ma fil gadi illallah sarki sake faɗar wannan kalmar da kike faɗa ci gaba dai da faɗar kalmomin ki can na da na biki amma ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kuma na sha faɗar wannan zan sake maimaitawa mafi yawancin mutanen da suke cewa annabi ya san gaibu su haƙiƙance wallahi ba annabin suke karewa ba idan kai musulmi ka yadda annabi ya san gaibu to sai su ci gaba sai su ce to shehu na ma ya sana daman shehu ake so a yi wa bikin yanzu ku kalli kyakkyawan misali na maulidi da annabi aka fara amma yanzu maulidin shehun nan ya fi na annabi daman asali su ake so a yi wa domin su sufaye suna da wata ka'ida da suke cewa kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jiza fa huwa sabitun lil waliyyi karama duk abin da annabi zai iya yi wali zai iya yi bambanci kawai shi na annabi sunansa mu'ujiza na wali kuma sunansa karama kaga wannan ya kamata mu faɗaka mu waye ana fakewa ne da guzuma ana harbin karsana ana taka kafaɗar ma'aiki don a kai ga cimma wata bukata ta daban da haka kada ka tsorata kada ka wani razana kar wani ya ce maka makiyin annabi fasda bi ma tu'mar wa arid anil mushrikin ga musu gaskiya ko su yadda ko kasu yadda ruwansu to wannan gaba ta biyu ta farko kenan da nake so mu fahimta a ƙarƙashin wannan aya la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum to sannan sai Allah ya ce sanu azibuhum marratayn zamu musu azaba sau biyu kun sa akwai da yawa mutanen da basu yadda da azabar kabari ba akwai aqlaniyun ko falasifa mutanen da duk abin da bai dace da hankalinsu ba ko Allah ya faɗa su basu yadda ba suka ce yanzu da zaka je kabarin wanda ya fi kowa musulunci wanda aka fi kyautata wa zato sai ka haƙa rami ka sa hannunka ka ji sanyi to suka ce tun da ba za ka ji ba ƙarya ne ba wata ni'ima da ake masa da za ka je kabarin wanda ya fi kowa kafirci wanda ake ganin kawai dare dan wuta ne saboda miyagun ayyukansa ka haƙa ka sa hannu za ka ji zafin wuta ba za ka ji ba suka ce to babu duk abin da hankali bai tabbatar da shi ba ba a taba an ji shi ba to wannan abin babu shi to kuma akwai ayoyi da yawa wanda malamai suka yi istinbadin tabbatar da azabar kabari da su wannan ayat tana daga ciki tunda Allah ya ce sanu azibuhum marratayn zami musu azaba sau biyu malamai suka ce azabar farko ta kabari azaba ta biyu ta wutar jahannama in an tashi alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa game da fir'auna da jama'arsa annaru yuraduna alaiha النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله يتي النار وتاتي يؤرضون عليها دا أكي بجرو سجريتا غدوا وعشيا صافيا دا مريتي yanzu duk jama'ar fir'auna wanda suka yadda da cewa shi Allah ne kuma suka mutu akan wannan mummuna akida da safiya sai Allah ya sa an gasa su da wuta suna kaburburan su in yamma ta yi ma sai Allah ya sa an sake gasa su suna kaburburan su wannan azabar kabari kenan to sannan yace wa yawma taqumu sa'a ranar kuma da alkiyama za ta tashi ubangiji zai ba mala'iku umarni yace adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da fir'auna da jama'arsa cikin matsananciyar azaba to haka nan a wata ayar Allah yace wala nuziqannahum ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله يجي زامن أننا مس عذابا تكسا كسا هو تكسا كسا دون العذاب الأكبر كافن أكي جببان هو تنيسا la'allahum yarji'un muna gaya musu wannan ne dan su tuba su dawo domin tabbas azaba tana nan tana jiran mutum a kabarinsa in dai bai musu da imani ba kuma babbar azaba ta wuta tana nan tana jiransa a gobe kiyama in an tashi alkiyama to ya'yan uwa hakika sha'anin munafurci babban al'amari ne abu ne wanda ya kamata dukkanin mumini lokacin da ake magana sa ya kasa kunne dan ya fahimta domin cuta ce wacce tana iya kama mutum tana iya shiga jikinsa ya sani ko bai sani ba hikimar faɗarta kamar yadda na gaya mana ajiya don ka san akwai matsalar kuma kai kafi kowa sanin kanka in kana da ita ka tuba ka daina to amma akwai wata matsala kwaya ɗaya sau da dama musulmi suna da wasa da sakaci da wasa da wannan kalmar abu kaɗan ɗan uwanka zai ɓata maka rai sai ka jefe shi da kalmar munafunci wane munafiki ne wane kaza ne tun a zamanin annabi an samu sahabbai da suke wannan ya ta tsawatar musu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin tabuka bayan an zauna daman yakin tabuka an je amma ba a yakin ba to annabi yana zaune sai yake tambayar sahabbai ina wani sai a ce ai bai zo ba yana da uzuri ina wani ai bai zo ba yana da uzuri sai tambayi wani sahabi ya ce ina abu kai sama sai wani yayi zumbur ya ce wannan ai munafiki ne sai annabi ya ce kash ba ka ganin yana son Allah yana son manzon Allah mana ya sage masa gwiwa dan kai sake faɗa wannan kalma mu'azu dan jabal limami ne a unguwarsu amma saboda kwaɗayin ya samu sallah tare da annabi sai ya je ya yi sallah a bayan annabi kuma ya zo ya wa mutanensa irin wannan sallar to kuma mutanensa akwai masu rauni akwai leburori akwai birkiloli akwai masu aikin ƙarfi da haka wata rana mu'azu kawai ya zo ya kabbara sallar isha a raka'a ɗaya sai da ya karance bakarar jikanta mutane sun je sun wuni suna faskare sun wuni suna ɗiban ruwa sun wuni suna aikin ƙasa amma ka zo ka ja sallah kai musu bakara a aya raka daya a madadin ma da ya kai karshen bakara ya ruku'u kawai sai ya buɗe ali imrana wani mutum tun yana jurewa tun yana jurewa sai ya ja jikinsa gefe shi lebura ne aikin karfi yake yi ya je ya gaji in bai samu cikakken bacci da daddare ba gobe ba zai iya aiki ba da haka kawai sai ya ja gefe ya sallame ya sai ya fita ana idarwa sai mutane suka ba liman labari ala gafata malam ai da kai doguwar sallawa ne ya fita sai ce rabu da shi munafiki ne yana faɗar wannan kalma shi kuma mutumin sai aka je aka gaya masa ai da ka fita mu'azu ya ce kai munafiki ne to shi kuma sai ya jira asuba tana yi ya bar gidansa ya tafi wajen annabi ya je ya gaya wa annabi labari dalla dalla ya ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai sana'a ƙarfi na je na yi sana'a na gaji na dawo na zo in samu sallar jam'i ta isha don in shiga gida in kwanta da wuri in samu damar fita aiki gobe mu'azu ya yi mana suratul baƙara gaba ɗaya a raka a farko ya ɗora da ali imran na gaba zan jure ba na fita na yi sallata na tafi sai ya ce mun munafiki sai manzo Allah ya ce a kira mu'azu da mu'azu ya zo da annabi ya rinka masa fada ya rinka masa fada ya ce a fattanun anta kai fitinan ne so kake ka koran mun mutane inna minkum munafirin ku mutane cikin ku akwai masu ɗabi'a kora da hali haka manzo Allah ya masa fada mai zafi yace ka sake wa mutane haka ka jawo mutane sallah daidai daidai yadda za su samu dama ka sallame su su je su yi wasu shigulgulan su to kaga annabi ya fuskanci wannan kalubalen tun a zamaninsa sa ake samun wasu su jefu wasu da munafurci in ya san wannan magana ba gaskiya ba ce yana tsawatarwa to a yau da yawa daga cikinmu da an ɓata mun sai in jefi kowa da munafurci a lokacin da wani ya ɓata maka kuka samu faɗa na mutum da mutum sai ka ce masa munafiki ɗayan biyu ne yanzu kai ka zama kai ne Allah in an saba ma an yi ba daidai ba in an bi ka shine an yi imani to yaushe ka zama rukuni daga cikin rukunnan imani yaushe ka zama rukuni na rukunnan imani dole ne duk yadda mutum ya kai komin imaninsa zai saba wani shi ma za a saba masa in imani yana hana faɗan mutum da mutum da abubakar da umar ba za su yi faɗa ba amma sau nawa abubakar da umar suka yi faɗa a gaban annabi har tsawa allah ya yi musu ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum kada ku sake daga muryoyinku fauka sautin nabi sama da muryar annabi wala tajharu lahu bil kada ku magana sama da tasa a gabansa in kuna tattaunawa da shi ka jihari ba'dikum li ba'd kamar yadda shashin ku ke daga wa shashi murya in kuka haka ga annabi an tahabata amalukum ayyukan ku za su lalacewa antum la tash'uruna alhalin ba ku sani ba an tambayi abdullahi dan abbas da suwa Allah yake sai ce kada khayrani an tahabata amaluhuma waɗansu mafifita ne guda biyu suka yi saɓani a gaban annabi wanda su ne aikinsu ya kusa ya lalace ba don Allah ya so su da alheri ba domin abubakar ne da umar wata rana musu da cece ku ce kama su gaban annabi wannan yana ƙarya kake wannan yana ƙarya kake wannan yana wallahi ba daidai bane ba wannan yana ba daidai bane ba da haka Allah ce kar ku sake haka to kaga in dai imani aka faɗi abubakar aka faɗi umar ai magana ta ƙare umar ya saba wa abubakar amma abubakar bai ce masa munafiki ba abubakar ya saba umar umar bai ce masa munafiki ba da haka ya uwa mu kiyaye wannan inda a ce hadarin ma a haka ya tsaya da sauki to matsalar ka cewa na kafiri ko ka ce masa munafiki ko ka ce masa makiyin Allah ita kalmar ba ta faduwa ƙasa banza duk lokacin da ka ce wa na kafiri ne to ɗayan biyu in shi ba kafirin ba ne to ribar take yi kanka za ta dawo in ka ce masa munafiki ɗayan biyu in shi ba munafikin ba ne ribar za ta yi kanka za ta dawo in ka ce da shi maƙiyin Allah in shi ba maƙiyin Allah ba ne ribas kalma za ta yi kanka za ta dawo da ka ya uwa mu kiyaye wannan mu yi haƙuri da juna mu zauna da juna lafiya dole ne mu saɓa wa juna dole ne mu yi haƙuri da juna dole zan saɓa maka wata ran dole za ka saɓa min wata ran haka Allah ya yi duniya da haka da haka dai har mu gungura mu tafi aljanna shine gidan da babu saɓani shine gidan da babu faɗa shine gidan da babu damuwa shine gidan da ko keya ka gani ta mutum a aljanna saboda zaman lafiya ba a ganin keya ga yanzu wanda yake bayana ai yana ganin ƙeyata. wanda ya juya ni ma zan ga keyarsa to ai ganin keya wulakanci ne to aljanna ku saboda ba a so ka wulakanta dan uwanka in za ku hada a haka za ku hadu in za ku rabu a haka za ku rabu daidai da juya ma baya ba za a yi ba wannan shine cikakken gidan aminci gidan zaman lafiya gidan fahimtar juna to sai Allah ya ce mai wa akharuna wa akharuna tarabu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وبنجد يتي وآخرون أكوي وأنسكم ندبا أعترفوا بذنوبهم سن يدد ليفو فكانتو sun yadda cewa lallai su sun yi wa Allah laifi lallai sun saba wa Allah lallai sun yi wa Allah ba daidai ba to shi ka'ida shine duk lokacin da kai laifi kuma ka kawo kanka da kanka to wannan alama ce ta tuba alama ce ta kayi nadama wanda manzo Allah ya ce annadamu tauba nadama kadai a matsayin tuba yake wannan ayar Abdullahi dan Abbas ya ce ta sauka ne sakamakon waɗansu sahabbai da suka kira ka annabi yakin tabuka wanda su goma ne daga cikinsu akwai abu lubaba da shi da abokansa su bakwai to sannan kuma akwai ka'abu ɗan malik shi kuma da nasa abokan su uku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yakin tabuka yayi ta yi wa sahabbai shela za mu je tabuka za je tabuka za je tabuka dan kowa ya shirya dan din mai uzuri ya gama uzurinsa saboda tafiya ce mai hadari tafiya ce daga ƙasar larabawa zuwa ƙasar turawa manzo Allah ya yunkura ne zai fara kai addinin musulunci turai wanda kuma a lokacin turai akwai manya-manyan dauloli masu ƙarfi akwai rum ita ce italy a yanzu to da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya san tafiyar tana da haɗari, makiyan da za a je wajen su suna da ƙarfi kuma tafiyar tazarar tana da nisa in ba haka ba duk inda annabi zai je yaƙi baya faɗa idan zai yi tafiya gabas sai dabara sai ya ce zani yamma saboda in akwai wani mai sanya tare masa hanya in ya gabas kaga an bagarar da tunaninsa sai a wuce to amma nan saboda hadarin tafiyar manzo Allah ya fito karare ya faɗi ga inda za mu kuma duk bayan sallah sai ya sanar za mu tafi ta buka sauran kwana kaza za mu tafi ta buka sauran kwana kaza amma duk da haka wasu daga cikin sahabbai sai suka ki tafiya saboda Allah subhanahu wataala yana so ya nuna wani darasi yana so ya nuna wani darasi shi shine bayan manzo Allah sun alaihi ya tafiya tafiyar a ƙasa kadai tafiya ce ta tsawon kwana arba'in ko talatin da yan kai da aka je su kafiran a can suka tsorata suka rufe kofofin garinsu su da aka manzo Allah bai samu ma tattaunawa da su ba bai samu ikon ya tsallaka katangar garin su ba ballantana ya yaƙe su da aka annabi ya zama na yan wasu kwanaki sannan ya sake dawowa to lokacin da ya dawo waɗanda ba su je baɗin sai suke ta zuwa suna ba da uzuri wasu su zo su ba da uzuri na ƙarya tunda a ciki akwai irin wa'ancan munafukan su daman ba za su je ba wanda na san duk a baya malam yayi muku bayani akan su ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa walau aradul khuruja la addu ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القائدين ومنهم من يقول إذا لي ومنهم من يقول ازدلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله سبحانه وتعالى يقول ولو أراد الخروج إرن وأن منافقا دا دقس سنين فمفتايا كتار دكي la له إدادا udda كمتا ما تكر matukar kimtsawa walakin sai dai kariha Allahum bi'asahum ubangiji baya son ka fita tare da irin waɗannan mutanen fasabbatahum shi yasa ya sa musu nauyin jiki ana ta shiri su suka ki shiryawa wa qilaka uduma alqa'idin ubangiji ya rubuta a kaddararsa ku zauna zaman gida tare da mazauna gida ma'ana ku zauna tare da mata da yara da sauran marasa lafiya a wata ayar Allah ya ce wa minhum daga cikin su dai man yaqulu idhalli akwai waɗanda suka zo suka ce kai musu izini su zauna a gida wala taftinni kada kai musu abin da za su fada cikin fitina suka zo wai su suna sha'awar matan turawa in suka ga matan turawa ba za su iya yaƙi ba ta ka ya ma'aikin Allah a ban mu a gida wannan uzurin banza ne sai Allah ya ce ala fil fitnati saqatu ƙarya suke daman a cikin fitinar suke wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma wutar jahannama tana nan tana jiran su to da haka dai irin waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo wasu zo sun yi ta bashi uzurin ƙarya manzo Allah ya ta karɓa yana kyale su yana zama da su da halayen su akwai waɗanda suka zo suka bawa annabi uzuri annabi ya karɓi uzurin amma Allah ya ce dan me ka karɓi uzurin su hmm. ai waɗannan da ka gwada su kafke da su dole ku zo mu tafi zaka gane ƙarya suke guduwa za su yi daman ba za su fito ba عفى الله عنك لما أذنت لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو خرجوا فيكم لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالآخرة وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Afallahu an ka Allah ya yafe ma, amma lima azinta lahum me yasa ka ba su izini na su zauna a gida, la yasta azinukan lazina yi minuna billahi wa laumil akhir. Ayyu jahidu fi sabilillah waɗanda suka yi imani na gaskiya da Allah da ranar lahira ba sa neman uzuri na ka kyale su kansu fita jihadi dan ɗaukaka addinin Allah inna ma yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum kadai waɗanda suke neman izirin ka dan su zauna a gida su ne waɗanda ba su imani da Allah kuma waɗanda zukatansu suke cikin shakka dangane da duk abin da kake gaya musu to wannan dai shine yanayin da aka samu kai to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana kasa mutane dangane da munafurci da imani da uzurin gaskiya da uzurin karya. to shi wannan abu lubaba wanda ita wannan aya da muke tsaka da tafsirinta take magana game da shi shi ya zo ya nemi uzuri a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma da ya zo neman uzuri bai yi karya ba ya ce ya ma'aikin Allah wallahi da ni da wane da da duk mun haɗa baki ne akan ba za mu je yaƙi ba da haka muna fatan ka yafe mana muna fatan zaka yi mana hakuri sai annabi ya ce ba zan yafe muku ba ba zan yi haƙuri ba ku zauna har sai abin da Allah ya ce in muku zan muku to a wannan lokaci sai shi Abu Lubaba da shi da abokansa mutum bakwai sai suka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi kowa sai ya kama fila daya sai ya sa igiya ya daura kansa ya ce wallahi ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan je gida ba ba zan yi wanka ba na daina komai na rayuwa har sai Allah ya saukar da hukunci na na koya ya yafe mun ko kuma annabi ya kashe ni ni dai na yarda shine Allah ya ce wa akharuna akwai waɗansu daga cikin mutane i'tarafu bi dhunubihim sun yadda da laifinsu khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a sun yadda da sun cudanya wani aiki na kwarai da kuma wani mummuna aiki na kwarai shine wannan gaskiya da suka zo suka gaya wa annabi ba su karya ba mummunan aiki wancan kin fita jihadi da suka yi da haka sun cakuɗa kyakkyawan aiki da mummunan aiki malamai suka ce kalmar khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an wawun din nan bi ma'anal ba ay khalatu amalan salihan bi akhar sayyi'a sun cakuta aiki na kwarai da wani wanda yake mummuna to duk da haka ubangiji subhanahu wataala yake Asallahu ayyatu ba alaihim saura kaɗan ire-iren waɗannan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya karɓi tubansu ya yafe musu to ƙa'ida imamu qatada yake duk inda ka ji Allah ya ce asa a ƙur'ani to asa ta Allah daban da asa ta larabawa a cikin su na yau da kullum domin ita kalmar asa a larabcin da ba na ƙur'ani ba tana nuna probability ta yu abu ya yu ta yu ba zai yu ba amma in dai Allah ne ya ce asa to yana nufin tabbas zan yi kamar yadda ya ce asallahu an yaj'ala bainakum asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina min minhum mawadda asa rabbukum an yarhamakum asa rabbukum an yarhamakum وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا ubangiji yace asa rabbukum ay yarhamakum saura kiris ubangijin ku ya ji kanku ba wai tayu zai ji tayu ba zai ji ba Allah baya irin haka alƙawari in zai yi zai yi in ba zai ba ba zai ba asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawadda saura kiris Allah ya sanya fahimtar juna da ƙaunar juna tsakaninku da makiyanku kuma Allah yayi domin Allah ya ne wa annabi alƙawari ne na cewa mutanen maka za su shiga musulunci waɗanda da suke kinsa suke masa barazana ga rayuwarsa za kuma su dawo su zama masoyansa su yi imani da shi su goyi da bayansa kuma da Allah ya cika wannan alƙawari shi yasa imamu qatada yace asa minallahi wajiba A asa in dai ta Allah ce to tana nufin tabbas abu zai faru da ka anan da yace asallahu ayyatu ba alaihim lalle Allah zai yafe musu kuma ya yafe musu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga samura dan jundab Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace atani Layla atiyani waɗansu mutane guda biyu sun zo min a daren jiya ina bacci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fabta a sani sai suka tashe ni daga bacci na mala'iku ne ba mutane ba fantaha ya bi ila madinatin mabniyatin bilabini zahabin sai suka tafi da ni suka kai ni wani kawataccen birni wanda aka gina shi da bulo da bulo na zinare walabini fidda da kuma bulo da bulo na azurfa ma'ana aljanna kenan don in ba aljanna ba ba inda za a gina da zinare da azurfa da haka ba za Allah yana nufin suka kai shi aljanna yace fatalaqana rijalun da muka je aljannar sai waɗansu mutane suka zo suka tare mu shaqarun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'il su mutanen da suka zo suka tare mu rabin jikinsu kyakkyawa mafi kyawun abin da mai gani ke iya gani mana suna cikin kyakkyawa kama wa shatarun ɗaya ɓangaren kuma na jikinsu ka aqbahi anta ra'in mummuna mafi munin abin da kake iya gani ma'ana gefen jikinsu mai kyau gefen jikinsu kuma rubabbe mara kyau qala lahum sai waɗannan mutane guda biyu da suka taho da ni sai suka ce da waɗannan mutane masu rabin jiki mai kyau rabin jiki mara kyau waɗanda suka tare mu suka ce da su izhabu faqa'u fi zalikan nahar ku tafi ga wani kogi can ko ta korama ku je ku jefa kanku da kanku ku yi wanka a ciki fa waqa'u fihi sai suka je suka fada thumma raja'u ilaina manzala ce sai kuma daga baya suka sake dawowa wajen mu qad zahaba zalika su'u anhum wannan munin na bangare ɗaya na jikinsu duk ya wanke ya tafi fasaru fi ahsani sura duk jikinsu ya zama kyakkyawa da kyan kama qalali sai waɗannan mala'ikun guda biyu da suka taso ni daga bacci suka tawo da ni inji manzo Allah yace sai suka ce da ni hazihi jannatu adani wannan gidan da ka gani na asin da asin na zinare da zinare azurfa da azurfa shine aljannar dawwama wa haza manziluka kuma a ciki kai ma ga gidanka aka nuna wa annabi gidansa na aljanna qala mazala ce sai suka sake cewa da ni wa ammal qaumul Lazina kanu shatarun minhum hasan wa shatarun minhum qabi tan mutanen kuma da kaga gefen jikinsu mai kyau gefen jikinsu mara kyau fa innahum khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a su ne mutanen da a duniya sun yi ayyukan alheri kuma sun yi ayyukan sharri in an je lahira idan aka auna ayyukansu a mizani za a ga ayyukan alheri 50% ayyukan shari 50% to daman a lahira ɗayan uku ne ko dai ayyukan alherin kasirin jayi sharrinka wannan shine abin da aka fi so ko kuma sharrin kasirin jayi alherinka wannan kuma abin da ba a so ko kuma a yi 50-50 to gwanda-gwanda wai kibiya a ido ɗan gwanda-gwanda to ne sai mala'iku suka ce ta zallahu anhum a ƙarshe Allah yana yafe wa irin waɗannan to kaga alƙawarin asallahu an tuba alaihim ya tabbata kuma wannan abun bai takaita da shi Abu Lubaba waɗanda irin haka ta samu gare su ba ya tabbata ga kowa da kowa duk mutumin da aka je lahira rabin aikinsa alkhairi ne rabin aikinsa shari ne to haka zai tashi tsagin jikinsa mai kyau tsagin jikinsa mara kyau mai kyan yana nuna ayyukan alherin da ya yi mara kyan yana nuna ayyukan sharrin da ya yi, to a ƙarshe kuma Allah zai wanke shi ya shigar da shi aljanna irin waɗannan a bisa ga tafsirin wasu malamai su ne 'yan tozalla a rafi da farar ɗaya ba za a sa su aljanna ba za a bar su a wannan kamannin nasu rabin jiki yana da kyau rabin jiki baya da kyau kuma sai a kawo su kan wata katanga tsakanin wuta da aljanna sai a aje su a nan idan anewa wa 'yan wuta azaba su juya su kalla وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Allah ya ce wa iza surifat absaruhum in aka juya fuskokin su tilqa asabin bangaren yan wuta suka ga yadda ake hora su ake cafasu. su qalu sai su ce rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin Allah ka samu tare da wayancan to sannan idan yan aljanna kuma suna jin daɗi ana biki ana rakashewa nan ma sai a juyo su su kalla sai su ta haɗiyar yawo su ta fatan ina ma can ne to a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala sai ya fe musu sai ce wa nudu an tilkumul jannatu wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu a ƙarshe sai a ce to ga aljannan nan kuma an gadar muku da ita bima kuntum ta'maluna sakamakon aikin da kuka yi duk da karancin sa duk da makin bai kai ba amma bisa ga alfarmar ubangiji ya shigar da ku Allah ka shigar da mu da rahamarka da haka wa akharuna akwai waɗansu bayi a itarafu bi zunubihim sun yadda da cewa su masu laifi ne khalatu amalan salihan sun cakuɗa aiki na kwarai wa akhara sayyi'an da wani kuma wanda yake mummuna asallahu ayyatu ba alaihim iris ya rage Allah zai karɓi tubansu zai yafe musu zai shigar da su aljanna da aka ya yan uwa a lokacin da muka yi laifi to mu yadda da cewa mun yi laifi yadda da cewa mun yi laifi ba in ja da Allah ba ba kokarin bawa kanmu da kanmu kariya ta ƙarya ba dan mutum ya san yayi laifi amma shedan zai zo ya ta baka uzuri ya ta baka mafita ya ai dan wannan ba wani abu bane wani ma baka ga yayi ba ai ba matsala ba akwai istighfari ba ka yadda da kayi laifi da haka kuma har ka mutu to in ka kuskura ka je wa Allah kana wannan taurin kai da cijewar to akwai matsala domin in ka shiga wuta ko ka yadda da kayi laifin in kana cikin wuta ne Allah ba zai karba ba domin yan wuta suna cikin wuta za su yadda da laifinsu alhalin a da ba su yadda ba kuma Allah ba zai saurare su ba ƙalu rabbana ta sanataini قالوا ربنا أمتنا ta وأهيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا fa إلى خروج min سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وبنجي يتي قالوا ذاك دي متسنا فدا الحالن سنا cikinta ربنا يا ubangijin mu amatta na ka kashe mu sau biyu wa ahayaita biyu domin duk dan adam a rayuwa sai yayi wannan sai ya mutu sau biyu sai ya rayu sau biyu to me ce mutuwa sau biyu mutuwa sau biyu shine kan a haife ka ai kamar gawa ne kai babu kai to sannan aka zo aka haife ka haihuwarka da aka yi rayuwar farko kenan kafin a haife ka mutuwar farko kenan to kuma za ka zo ka mutu kaga mutuwa ta biyu sannan za a zo a tashi alkiyama rayuwa ta biyu kenan shine Allah ce kaifa takfuruna billahi كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم Allah ce Allah ce kaifa takfuruna billah ta kaka za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan bayan da matattu ne ku fa ahyakum yazo ya rayar da ku thumma yumitukum sannan zai sake kashe ku thumma yuhyikum sannan zai sake raya ku thumma ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma da haka ‘yan wuta za su tabbatar da Allah ya yi musu ni'ima a matta na sunataini wa a hayyata na sunataini ka kashe musu biyu ka raya musu biyu fa a na bi zunubina mun yadda mun maka laifi fa hal ila rujin min sabi to Allah yanzu zaka ba mu damar mu fita da wuta ba za a ba ku dama ba saboda ‘yan tauri suka ce kowa ya tuba dan wuya ba lada uwar bari ce ba tuba ba ce ta gaske sai Allah ce zalikum bi annakum idza du'iya Allah wahdahu kafartum abin da yasa bazan saurara muku ba bazan yafe muku ba ai da in an ce muku Allah ɗaya ne sai ku tumbe sai ku kangare sai ku tada jijiyar wuya dan me za a ce Allah ɗaya ne Allah uku ne Allah kaza ne wa in yushrak bihi tu'minu amma an ce alloli da yawa sai ku ji daɗi ku ta murna har ku kyauta to fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir yau hukunci yana ga Allah ɗaya ɗaya maɗaukaki mai girma allolin da kuka yadda da su a duniya ɗin kuka haɗa Allah da su yau in sun isa su fitar da ku idan ka ya'yan uwa tuba a kan lokaci abu ne mai matuƙar mahimmanci ka ba wa kanka uzuri na ƙarya wannan ruɗu ne na shaiɗan ya cuce ka ya jefa ka laifi kuma ya hana ka ka karɓi laifin yana ta baka uzurin ƙarya yana ta nuna maka yau aikai naka ma ba komai bane wani ma yayi fiye da naka a'a karka raina laifi ko mun kankantarsa ba laifin zaka kalla ba wanda ya hana laifin shi zaka kalla in mutum ya san girman Allah ko mun kankantar laifin da yawa Allah yana jin yayi babban laifi saboda shi Allah ɗin babba ne shi ko babba in ya ce kar a yi girmansa ke sa a bari ko mun kankanta abin da ya hana din kuwa Allah madaukakin sarki ya bamu ikon tuba Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya bamu ikon furci da laifuffukan mu kuma ya bamu ikon barranta daga gare su saboda lokaci ya yi dole za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah dan liman ya sallame daga wuturi ko mai sallah shi kadai wanda ba maliman yake bi ba in dai daga wuturi aka idar to zikirin da ake subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbil malaikati wa na ukun biyu ana yi da murya kasa na ukun sai a daga murya sannan biyun farko ana tsayawa ne akan subhanal malikil quddus da na farko da na biyu dinnan zaka tsaya amma a na uku bayan ka daga murya sai kuma ka kara da rabbul mala'ikati wa ruh subhanal malikil quddus rabbul mala'ikati wa ruh wannan shine zikirin da annabi yake bayan ya idar da wuce na'am wanda ya fi cancanta ya rike ‘ya'ya bayan mutuwar ubansu shine uwarsu ko danginta uwarsu ko danginta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo fatuhu makka da ya zo fatuhu makka bayan ya gama iya zamansa a Makka ya fita zai tafi sai ga yarinyar hamza ɗan abdulmuttalib sai na hamza wanda aka kashe a yakin odo sai yarinyar hamza ta biyo annabi a guje tana kuka domin ita tana makka a wajen dangin uwarta shi kuma annabi shi dangin uba ne to shine sai annabi ya tsaya da sayyidina ali da zaid ibn harisa da shi da ja'far ibn abi talib su ukun nan sai kowa ya tafi zai je ya dauko ta kuma kowa duk dangin uba ne to da suka ɗauko ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai raba gaddama kowa yana a bashi ya rike a bashi ya rike aliyu yace ai yar baffa na ce babanta da babana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da haka ni kamar ɗan uwanta ne ya kamata in rike ta jafar ɗan muttalib shi ma ya haka tunda shi yayin sayyidina ali ne shi ma dangantaka su da yarinyar ɗaya ne zaid ibn harisa kuma yace ni kuma yaron annabi ne ni na yarda ta in rike ta to sai annabi ya sa baki sai ya kalli Ja'far dan Abi Talib sai ya ce ashbahata khalqi wa khuluqi kowa annabi ya gaya masa kalmar rarrashi yace kai Ja'far da halina da halayyata da taka iri ɗaya ne sai ya kalli Aliyu shi kuma ya yace anta minni wa ana minka kai na wani ni naka ne sai ya kalli Zaid ibn Haritha sai an anta akuna wa maulana kai kuma dan uwanmu ne kuma yaronmu ne to amma sai manzo Allah ya kalli Ja'far dan Abi Talib sai ce kai ka dauke ta ka rike ta saboda Ja'far yana auren kanwar uwar ta uwa dai uba ɗaya da wannan Ja'far ya dara su aka bashi shi ya rike domin ya ce wa khalat wa khalatu ya ma'aikin Allah yar dan uwana ce kuma ina auren kanwar uwarta to sai annabi ya ce a baka ka rike ta saboda kanwar ta da take wajenka da haka dai a ka'idar shari'a dangin uwa su suka fi cancantar ta raino raino dangin uba kuma su suka fi cancantar umarni da hani da kashe kuɗi wannan shine ka'ida ƙa'ida eh. sirrin nabi na'am hmm, hmm, ne sunan babansa yaman yaman ne eh, yaman suna ne a wajen larabawa yaman eh, huzaifa tubulul yaman yaman sunan baban huzaifa ne e in kana son ka ji sunansa cikakke sunansa huzaifa babansa kuma sunansa yaman amma annabi sallallahu yana gaya masa wasu sirrurruka shine ake kiransa da sahibu sirrin nabi abokin kuskus din annabi amma hakan ba yana nufin shi kaɗai ake yi wa ba manzo Allah yana da abokan sirri da yawa abubakar shine na farkon abokin sirrinsa yawwa alaikum assalam wa rahmatullah imamu ahmad ya rawaito hadisin cikin musnad wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo ne kai mun izini in yi zina sahabbai suka tashi za su dake shi suna ganin kamar yawa annabi rashin kunya sai annabi ya ce a ku kyale shi ku kyale shi kuma shi iya gaskiyarsa kenan ya saba da ita ne yana ganin kamar ba zai iya daina ba to kawai a yi masa rijista a bashi lasin shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga masa misali sai ya ce a tarbaha li ummika zaka so ai da uwarka sai ya ce subhanallah a tarbaha li ibnatika zaka so ai da yarka subhanallah a tarbaha li ammatika zaka so ai da innaka yace subhanallah a tarbaha li khalatika Za ka so ai da gwaggwanka duk dangin sa mata sai da annabi ya lissafa Za ka so ai da wancan ka a'a ka so ai da wancan ka a'a sai annabi ya ce to ai duk wacce ka yi zan maka izini kai zina da ita wani ta wani ce a wajen eh, eh, dangin wani ce ko dai uwar wani ko yayar wani ko kanwar wani ko kakan wani ko yau wani ga sunan dai to da haka duk wanda ka je ka taka kai zina da ita kamar bashi ka ciyo za a zo a biya kai ma akan naka da haka sai maza Allah ya masa magana da hankali kuma abin sai ya kama shi da yawan mutumin da zai zina yana manta da wannan wani kuma zuciyarsa ta zama kamar ta alade ko ma da wa'ayi tunda dai shi ya je yayi tunda akwai wanda lalacewarsa ta kai shi zai ce da matarsa ta tafi ta nemi wani namijin wani namijin shi ma yana neman yan mata mata da yawa suna faɗar wannan mazan su su suke nuna musu tafi yawon duniya saboda tsabar rashin kishi wanda ba wai mutum ba ko a dabbobi akwai wanda in ka bi matarsa sai inda ransa ya kare zakara in ka ga zakara yana fada da zakara dan uwansa bi masa mata yayi akwai bunzuru da kake gani in ka ga wani lokaci raguna suna ta fada fadan tashin hankali wani ne ya bi mata wani amma wai a ce kai kake yadda abu matarka ko kake tura ta ma wani ya bi ta da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa bayani na hankali kuma ya fahimta shi da kansa ya ce na zo wajenka ba abin da nake so wallahi ɗazu sai zina amma yanzu zan bar wajenka ba abin da na tsana a duniya sai zina to shine sai annabi ya kamo shi sai ya ɗora hannunsa a kirjinsa mai albarka sai masa addu'a ya ce Allahumma gafir zambahu wa tsahir kalbahu wa hassin farjahu Allah ka gafarta masa zunubansa ka tsarkake masa zuciyarsa ka tsare masa al'aurarsa da aka shi kenan Allah maɗaukin sarki ya fitar masa da wannan kazanta daga jikinsa da haka mutum ba laifi bane in yana wa kansa wannan addu'a Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir kalbi wa haskin farji Allahumma ighfir wa tahhir kalbi wa haskin farji kuma addu'ar tsari ce daga zina amma da sharaɗi kuma kai aure inda kai ba itace ne duk addu'ar da za ka yi in ba yi aure ba wannan ba dole ne ta ciwa yawa akwai kuskure duk mai sallah ko yaro ko babba in yana sallah kar ka wuce ta gabansa manzo Allah ce law alamul maru bayna yaday musalli ma za alaihi kana khairan lahu ay yaqifa arba'ina da mai wucewa ta gaban mai sallah ko ma waye ya san zunubin da yake dauka da ya fi masa alheri ya tsaya tsawon shekara 40 ya jira da haka akwai zunubi babba wucewa ta gaban mai sallah ko eh, yaro ko babba da haka shi kuma wanda zai yi sallar an fi so ya je ya tsaya kusa da abin da zai kare masa gabansa kamar fila in masallacin akwai fila don kada mutane su rinka wucewa ta gabanka na'am zuwa nawa shugaba kake mana zuwa saura kwata bismillah Hmm. to na farko lokacin da aya ta sauka a cikin suratul ahzab Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa sune wa annabi salati ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa annabi salati ku sallama masa matuƙar sallamawa bashir ibn sa'ad ɗaya ne daga cikin sahabban annabi yan madina ya ce bayan saukar wannan ayar kawai sai muka ga annabi yana tafiya wata rana a cikin madina sai ya zo wucewa ta majalisar mu bayan mun tashi mun gaishe shi sai muka ce Allah ya ce mi maka salati ya ma'aikin Allah ya salatin naka yake annabi yayi shiru bai ba da amsa ba har sai da wasu suka ce me yasa kai masa wannan tambayar kamar tambayar ta yi tsauri ashe wahayi ake masa to bayan an gama masa wahayi da kansa sai ya ce ulu ga yadda za ku ke cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim ya dai ambata salati ibrahimi da dukkan sigoginsa da haka wannan shine complete salati wanda Allah da ma'aiki suke nufin a musu akwai kuma sahabban da suka yi wa annabi salati ya yayi to matukar salati kake so kai wa annabi ko ka yi wanda yake ko ka wanda aka yi ya yayi wannan shine asalin salati sayyidina ali yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kuma annabi ya tabbatar da wannan salatin ka'idar shine ko ka yi salatin baya zamowa karɓaɓe sai annabi yi ne sai ya yi masa sam saboda salati ibada ce ibada kuma ba a yin ta da ka ana jira ne Allah ya ce a yi ko kuma in an yace in an yi ce an yi daidai domin da abin da aka yi Allah ya ce an yi daidai ko annabi ya ce an yi daidai da wanda Allah ya ce a yi kamar ɗaya ne duk ya yarda da su da haka ya kamata mu kiyaye salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce ibada kuma ba a yin ta da ka dole ne sai an karɓe ta daga Allah an karɓe ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan take zamawa karɓaɓɓiya addu'a ai ibada malamai magabata sun yi rubuce-rubuce dangane da salati sun kawo hadisan salati da dukkanin wani abu da yake da alaka da salati kamar shekul islam ibn al-qayyim yayi jala'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam wanda yake so ya ga abubuwan da suka shafi salati zai iya dauka wannan na'am to ko ni ne ban fahimci abin ya inganta za a iya yi saboda shi short note ne na aya Allahumma salli ala Muhammadu wa amma abin da nake ce maka shine ya dan uwa akwai falaloli da yawa da manzo Allah ya faɗa akan salati wannan falalar ba ta tabbatuwa sai kayi talatin da shi yace kai ka gane bambanci yanzu ni ne na maka wane wanke mun riga ta ka goge zan baka kaza sai ka wanke ka goge ka ga yanzu ka biyo ni bashi sai na baka wannan kazan amma ni ne kawai na ajali ta sai ka ɗauka ka wanke sai ka zo ka ce ba ni kaza yin ce ba zan bayar ba ai ba ni na saka ba ko ba haka ba ko da ban maka fada ba dan me zaka ka min riga amma dai kar tsammanin zan baka dan ba ba ni na saka ba in kana so ka samu abin da na ce maka to sai ka yi abin da na saka wannan shine ƙaramin misali Allah ya sa mu dace to za ka iya masa amma dai kamata ya ka fara koya masa shi ma iya amma babu laifi ka iya masa kuma in za ka yi masa ba za ta yi tasiri ba shi ma fa sai ya yi irin abin da wancan ya yi saboda shi ma wancan sai da ya fara ƙin zinan sannan aka yi addu'ar ta ci dan kada mutum yana can yana sharholiyarsa kai kuma ka nemi addu'a a wannan yawwa shi lokacin da ya tuba yace na tuba na dena to sai ka fara masa addu'a Allah ya tsare masa imaninsa Allah ya kare shi nan gaba amma shi yana cikin sharholiyarsa kai kana addu'a ai kai kanka ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya ba ruwan sa ke to lokaci ya insha Allah sun oke to